Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa a jihar Neja da ke Najeriya kungiyar kwadago ta nuna rashin amincewa da umarnin gwamnan jihar da hana ma'aikata saka doguwar riga zuwa wajen aiki. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari inda shirin na wannan makon zai leƙa ƙasar Ghana a ci gaba da bitar wasu daga cikin abubuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da ke karewa sai kuma sharhin jaridin Nijar. amma kafin nan ga murtala faru yana da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa sabon takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU zai rage tubalin tattalin arzikin Rasha na yaƙi da ƙasarsa. sa. ya kara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da abokan hulɗarmu domin tabbatar da cewa takunkumin da turai ta kakaba ya yi aiki a duk faɗin duniya tsarin takunkumin na goma sha biyu da majalisar tarayyar turai ta amince da shi a jiya litinin ya hada da hana shigo da lu'u-lu'u na ƙasar rasha tare da wasu matakai da rasha za ta iya amfani da su a matsayin mafaka domin gujewa matakan rabtarwa na eu a wani yunkuri na hana rasha ci gaba da wanzar da karfin kayan aikinta na soji kungiyar ta eu ta fito da wani kuduri na kin jinin rasha da ke bukatar masu fitar da kayayyaki na eu da su haramta sake fitar da duk wani abu da ke cikin jerin muhimman kayayyaki da fasaha zuwa rasha a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters da take mai da martani kan sabon matakin na takunkumin tawagar diplomasiyyar rasha a kungiyar tarayyar turai ta faɗa a jiya litinin cewa buƙatar kungiyar eu na aiwatar da wani sabon tsarin hukunci ya nuna cewa irin waɗannan matakan kan tattalin arzikin rasha sun gaza sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin ya jaddada muhimmancin isra'ila ta rage yawan kashe-kashen rayukan fararen hula a gaza mai ɗimbin yawan jama'a ya kuma nanata ƙudurin amurka na marawa isra'ila baya a yakin da take yi da hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a isra'ila tare da takwaransa yob gallant austin ya yi kiran da sako sauran mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a gaza kane ya jaddada haƙƙin isra'ila na kare kanta austin ya ƙara da cewa amurka za ta ci gaba da yin kira ga kare fararen hula a lokacin rikici da kuma ƙara kwararar kayayyakin agaji zuwa gaza austin ya kuma yi kira da samar da maslahar shata ƙasashe biyu bayan yaƙi ya ƙare tsakanin isra'ila da makwabtanta na falasɗinu tare da jaddada cewa rashin zaman lafiya da rashin tsaro na bangaren hamas ne kawai galant ya ce a hankali isra'ila za ta shiga mataki na gaba na ayyukanta a gaza wanda zai bai wa al'ummar yankin damar komawa arewacin gabar teku a wani labarin kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna da shugabannin isra'ila kan hanyoyin rage yawan manyan ayyukan yaƙi a gaza amma ya ce washington bata sanya wani jadawalin lokaci ba duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suke yi na tsagaita buɗe wuta austin da wasu jami'an amurka sun sha bayyana damuwarsu game da yawan mace-macen fararen hula a gaza duk da ya bayyana cewa amurka na goyon bayan yakin da isra'ila ke yi da nufin murkushe hamas babu wani bangare da ya yi karin bayani jiya litinin kan abin da ya kamata a sauya domin komawa kan tafarkin ingantattun ayyuka bayan tsawon makonni da aka kwashe ana kai munanan hare-haren bama-bamai da kuma farmaki ta ƙasa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ƙungiyar kwadagon Najeriya reshen jihar Neja ta nuna rashin amincewa da wani umarni da gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya bayar na cewa daga ranar Litinin 18 ga wannan wata na Disamba ma'aikatan jihar ba za su kara zuwa ofis da doguwar riga ba masana dokoki sun ce wannan ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Gwamna Umar Bagwadai ya bayar da wannan umarni ne a wani jawabin da ya gabatar a ranar Lahadin nan da ta gabata a lokacin kaddamar da wani shiri na noman shinkafa a jihar. Ƙungiyar kwadagon dai ta ce umarnin da gwamna Umar Bago ya bayar baya da wani tasiri domin kuwa duk wani tsari na ma'aikatan jihar yana tafiya ne a ƙarƙashin doka kamar yadda shugaban kungiyar kwadago ta jihar Niger, Comrade Abdulkarim Lafani ya yi ƙarin bayani. To mu abin da muka doka gona biyu ya faɗi ra'ayinsa. Ai ta doka ba ba na farinta baki ba ne. Kuma aikin wanda da ka gani tana da ka'idoji. Akwai doka da ya fi ga inda ma'aikatan wanda zai ga inda ma'aikatan wanda zai. Hmm. Gona zai kawo wani sabon doka ai akwai hanyoyin za ta bi waje eh, eh, majalisa su duba tabbata. Na, to yanzu eh, me ya matsayin ku to yanzu? To mu ba an ba mu ta rubuce ba ko kuma an kira mu an ce ga abin da ke ciki sai ma mu fadna mu mu fadna mu ka'idojin da za a bi ka tabbatar da wannan mu muna ganin kawai labari ne kawai tsuniya ce. To tuni dai masu sharhi akan dokokin ƙasa suka fara yin fashin baki akan wannan turka-turka a tsakanin gwamna Umar Bago da ma'aikatan. Barista Ibrahim Zuru Umaru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger ya ce lamarin yana bukatar a yi taka tsantsan domin kuwa sai dai a ɗauki mataki na tirsasawa amma babu wannan matsayi a cikin kundin tsarin mulkin najeriya wadda na ce kamar discretion ne amma tirsasawa ne tauye haƙƙi ne tauye haƙƙi ne kai tsaye tun da abin nan bai da asali ko a doka na jiha ko na tarayya constitution ma ba wannan tanadi ba hmm. ban tunani a dokoki na jihar niger akwai wani enactment wato law waɗanda 'yan majalisu na jihar Niger suka yi mekin wanda ya ce ga kowane ma'aikaci na Niger sai ya sa suit. To Honorable Attahiru Musa Abubakar ya ce akwai buƙatar a yi wa gwamnan kyakkyawar fahimta akan wannan lamari. Mutane su yi ne da cewa wannan gwamnan gwamnan zai yi shine akwai abin da muke kiran a turanci wardrobe allowance ko kuma dressing allowance. Wannan gwamnan maganan nan da ya faɗa za haɗa ta da wardrobe allowance ne wanda nike kyautata zato da cewa nan ba da jimawa ba gwamna zai sake fito ya gama mutane kuma ya gaya ma ma'aikata da cewa su kwantar da hankalinsu da cewa wannan tsarin kayan da za a kawo dinnan za kuma haɗa mutane da wardrobe allowance. A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin ma'aikatan da kuma gwamnatin jihar Niger domin ganin yadda wannan al'amari za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. lokaci na kara kurewa majalisar dokokin amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka don samun ƙuri'un 'yan republican a zauren majalisar ajiyar litinin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta ɗauki lokaci shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ya faɗa a zauren majalisar cewa 'yan majalisar dattawa na republican ba za su fake da makarar da wasu suka yi ba domin karkatar da hankalinmu daga haƙƙinmu na tattaunawa da nazari a tsanake kan duk wata yarjejeniya kafin a kai ga kaɗa ƙuri'a kanta yana mai inkiya da sukar da 'yan republican suka yi na cewa fadar white house ta shiga cikin tattaunawar a matakin ƙarshe. tuni da amurka ta bada sama da dala biliyan 100 wajen samar da makamai da tallafawa kasar ukraine tun sa'ad da rasha ta kaddamar da mamaya kanta a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma shugaba joe biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amince da ƙarin dala biliyan 60 sai dai kuma 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin suna ƙara nuna shakku kan buƙatar ci gaba da zuba kuɗaɗe kan tsaron ƙasar ukraine sabon shugaban kasar argentina javier mele ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin kasar tun bayan rantsar da shi a ranar goma ga watan disamba kuma a cewar manyan jami'an gwamnatinsa a shirye yake ya cika alkawarinsa da ya ɗauka na mamaye tattalin arzikin kasar da kudaden dala Mele ya hau karagar mulki a daidai lokacin da argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki da a wani bangare gwamnatin da ta gabata ta haddasa wacce ta kwashe tsawon shekaru tana buga takardun kudade don samar wa hukumomin gwamnati fiye da kudaden shigarta mile wanda masani ne a bangaren tattalin arziki ya bayyana kansa a matsayin dan jari hujja kuma mai sassaucin ra'ayi da ya zo kan mulki da alwashin rage girman gwamnati tare da ɗaukar tsauraran matakai don cimma daidaiton tattalin arziki a kasarsa a kwanakin da suka biyo bayan rantsar da shi Nile ya fara aiwatar da matakan da ya yi imanin cewa tattalin arzikin kasar na bukata waɗanda suka hada da rage darajar kuɗin kasar argentina na peso da kashi 54 cikin 100 idan aka kwatanta da dalar amurka a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. mu ya bata. Ga assembly mene, ga MC, ga MP duka ba su kula da mu ba. Suna interest su suke so. Kontratan kuma ya zo kan saitin kamar da 3 weeks shi ma ya zo ya kwaci kayan shi ya wuce har yanzu ya tone muna stiti shine ba kammala aikin nan ba kuma shine bai komo ba. Yau za mu Lake a kasar Ghana a kashi na biyu na bitar abubuwan da kuka saurara a wannan fili na 'yan kasa da hukuma a shekarar nan ta 2023 da ke karewa a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu ware korafin al'ummar gundumar Nima ta akara babban birnin kasar Ghana dangane da tsabtar muhalli da rashin titin mota da sauran bukatu na daga cikin batutuwan da muka kawo muku a cikin wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita baya ga waiwayen yadda al'ummar wannan gunduma ta nima suka bujiro da matsalolinsu ga mahukuntan gundumar za mu yi bita da tsokaci kan halin da ake ciki a halin yanzu game da waɗannan bukatu nasu. Idris Abdallah Bako abokin aikinmu a birnin Accra na da ƙarin bayani dangane da wannan bita. Where is your hometown? Lima. Where is your hometown? Lima. And the state of it is very bad. A ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2023 matasa masu rajin ci gaban unguwar nema a gundumar Ayawaso ta gabas da ke Accra babban birnin Ghana waɗanda ake cewa Concern Nima Youth Association suka gudanar da zanga-zangar lumana domin miƙa ƙorafinsu ga hukuma kan yanayin taɓarɓarewar da ababen more rayuwa suke ciki a gundumar musamman a unguwar Nima sun zagaya manyan titunan unguwar har zuwa ofishin shugabar gudanarwar gundumar sanye da jajayen tufafi suna riƙe da rubutu rubuce-rubuce da ke kira ga manufarsu. Ni ne Alhaji Mustapha Sawaba, PRO Concern Youth. Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. Stitin mu ya bata, ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana, kasuwanci kan stit, eh, bola na ko ina shara ko ina. Inda muke saye yanzu an ga park da za a muna shekara fudu, waɗansu an doki wata shida an yi musu. Mu namu ba mu sa abin da ya sa haka namu domin shi muke yau. Mun fito muna zanga-zanga ya zamana kamar kowa ya ji mu kamar mu ma garin mu a kula da mu. mun yi na farko aka promise mu muka ce to mun ji muka gira wannan ya wuce cikin disema muka tashi za mu yi zanga-zanga sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to march eh, an zo a yi muna yanzu haka muna cikin mai kenan domin shi lokacin da muka ba manyan mu duka ya wuce wasu al'ummar nima sun ƙara muryar su suna hussein yusuf tolo ni ne champion pop man the whole west africa nima ni damuwa ne batun nima don ban da wani kauye she nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye ban da inda zani a jara muna hanya ga bola ga lorika kuma sun occupy ga dauda stikin mu photos ya muna yawa in aka yi adire ran juma belin kasa farin jallabiya ne kaka je juma don kaje juma ba juma ka ciki ga assembly meeting ga mc ga mp duka ba su kula da mu ba suna interest suke so Muryar Amurka ba ta yi ƙasa gwiwa ba, ta ji ta bakin shugabar gundumar Hajiya Salma Kuta. inda ta yi bayani kamar haka. Batun road da suka zo batun shi ni da su mun samu several meetings da opinion leaders da chiefs da kowa muka agree kamar na je ga minister of roads and highway which na yi she ya ba da approval kama a zo a yi ma a wasu east road after approval yadda kowa ya sani ko wani aiki kafin aiki ya mature yana bin cikin process abin ya bi cikin process har ya kai procurement level after procurement saura a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt ba potholes ba batun roads ba batun assembly ba ne batun ministries ne shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing na san bai jimawa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki ciki a shugaban gundumar harwa yau bayan yan kwanaki ta shirya taron zaure inda ta kara jaddada alkawarin gudanar da aikin titunan unguwar we are going to see the road very soon fixed in ayawaso East. ta ce game da hanyoyin insha Allah za a gudanar da aikin kuma har aikin ya shiga hannun ɗan kwangila domin haka sabili da yanayin ruwan sama da ake ciki aikin zai kai ga watan yuli sannan a fara lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa za mu kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. Gaskiya kuwa bayan muryar Amurka da wasu kafafen yada labarai sun watsa abin da ya faru da wasu makonni sai al'ummar unguwar Nima da kewaye suka ga an fara kawo kayan aiki kuma aka fara aikin titin unguwar gadan-gadan kamar yadda matasan suka bukata a halin yanzu muna cikin watan disambar 2023 shin ko ina ga kai ga wannan aiki tambayar da na yi wa mai shirye-shiryen kungiyar konsan nima youth kenan abdulkada idris a eh, popular name as junior kada kuma na kai da shi wanga radio station voice of america allah ya kiyaye ku duka ba wanda aka yi cikin da na yi lamarin eh, titin nan da muka yi demonstration lokacin after demonstration nan kamar da 3 weeks bakwai uku muka gan contractor ya zo kan site ya zo ya fara tone-tone amma to contractor kuma ya zo kan site kamar da 3 weeks shi ma ya zo ya kwashi kayan shi ya wuce har yanzu ya tone muna street shine ba kammala aikin nan ba kuma shine bai komo ba batun lamarin wurin kollo yara shi asirtef nan na kawo kudi shi ma mun fulo muka fulo akwai wani lokacin da shi zai eh, wanga alhaji banda shi yana rike da matsayin kaman lamarin batun zango ya kira mu ya ce kaman chief of staff ta ce mai kaman ya kira mu ya ji maganan bakin mu muka je muka hadu da shi daga ofisin shi isa inda muka ga hadu da shi daga ofisin shi shi ma ya ce ya call ita mc mu ajiya salma ya yi magana da ita game da batun wannan wurin kullu yaran nan pakin nan shi ya zama ni kaman ya zo kuma ya zo duba amma tun da ya zo duba kuma babban gan wani contractor ya zo ya fara aikin ba yanda aka bar aikin aka yake a cikin magana na maganar da nake yin ga aka wannan fakin ne ke ba kara hain komi kuma kai ba. To yadda ta kasance kenan da aikin titi da filin wasan yara. game da tsabtace unguwa ta hanyar kwashe bula kuwa sai wasu 'yan unguwa suka ce game da batun sharan nan dai tun tamu da muka yi demonstration she abin ne kamar ya yi sauki amma yanzu da abin ya yi west wallahi ka ko ina cikin nima bola ne ba zuwa zuwa kwashe amma first da aka yi demonstration weekend kake ka gan bola she su ce muna we lore nan bai zuwa weekend ya zo ya yi aiki saboda weekend ba zuwa aiki ana zuwa bola ni wari wallahi gashi na kan pavement nan duka ka bi kan titi duka bola bola ba yau laruba ba an ci kasuwa an kare marance ka bi wajen na ka gan bola algare waya lamis ka gan bola na zuba wajen ba zuwa kwashi kasuwa na kosko gan bola na yau shesmo su kwaso zo su zuba muna kan titi sai bar mu sanitation mu nima da yayi puo ciwo yayi yawa ka shiga market ka gan kaman ga saladi ga ka kudade na bi sananin sharan da ke zube kan titi a bayyane yake cewa gwamnati ta nuna gazawarta a fili na jika alƙawuran da ta ɗauka game da muhimman abubuwan more rayuwa ga al'ummar nima duk da zanga-zangar lumana da ƙorafe-ƙorafen da suka yi hukumomi ba su ɗauki matakan da suka dace ba don magance matsalolin da suka shafi tsabta da walwalar al'ummar nema yana da muhimmanci ga duk masu ruwa da tsaki su fahimci gaggawar wannan al'amari kuma su yi aiki don cimma matsaya cikin gaggawa bai kamata a yi watsi da muryoyin matasa ba alkawari dai kaya ne a ƙarshe matasan nema sun bayyana farin cikin su ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. to ni naku yaruwanku aishatu yakubu ina sai kan matan concerning nima citizen foundation ina gaida yan hukuma da yan kasa voice of america allah ya kiyaye ku ayyukan da kuke yi wallahi yana burge mu yana burge mu sosai sosai sosai allah saka muku da alhairi oh impact shi dai wallahi yana da kyau sosai saboda wannan eh, program na ya bar mu ma duniya duka sun gani yanda mu ma community mu ke tafiya maybe ya yi zamani wani wani kungiya kuma su zo su ce wai da su kawo nasu gudunmuwa su jara na community mu sai sa Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri aikin da kuke yin kuna tanyan kuna jin lamurukan da ke tafiya cikin zangonnin kuma Allah ya saka muku da alheri to Allah ya kyauta masu saurare karshen shirin na yau kenan sai makon gobe za mu leƙa jamhuriyar Nijar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne a kasin zulumi a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mini barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar sharhin jaridun na wannan mako da jaridar air info wace ta rawaito cewa dangin shugaba muhammad bazum sun a aniyar maka gidan talabijin telisa sahel mallakar gwamnatin nijar a kotu sakamakon wani rahoton da tashar ta yada kan zargin su da samun gagarumar kwangila a zamanin hambararren shugaban kasar da nijar jaridar ta ce lauya metr said old salem mustapha a sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa kazafi aka yi wa mutanen da yake karewa a bisa wata mummunar manufa saboda haka suka yanke shawarar gurfanar da shugabannin tele sahel a gaban kulaya domin su yi bayani kan wannan labari da ainihin sa jaridar le nouveau mai zaman kanta ce ta ruwaito shi a watan oktoban da ya gabata jaridar le sahel ta bayyana cewa firaministan niger ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen togo a wani yunkurin share fagen ayyukan tantaunawar da aka sa gaba don lalubo mafitar rikicin siyasar wannan ƙasa. jaridar ta ce minista robert dose wanne mai shiga tsakani na kungiyar sai da wato shugaba for ya turo ya bayyana cewa a ganawarsa da ali muhammad lamin zen sun yi magana a kan irin abubuwan da za a aiwatar a tsawon lokacin gwamnatin rikon kwarya kuma shi da takwaransa na saliyo za su sake dawowa a watan janairun gobe domin kammala wannan tantanawa ta yadda za a tsayar da jadawalin ayyukan gwamnatin rikon kwarya jaridar lanketar na cewa akwai buƙatar samar da amsar wasu ayoyin tambaya masu nasaba da yanayin da ake ciki a niger bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli shin ƙasar na da wata gwamnatin 'yan gudun hijira a ƙetare ne tsawon wani lokaci ya kamata a gudanar da al'amuran rikon kwarya tsakanin wa'adin da jama'ar cikin gida ke bukata da a dai gefe matsin lambar da kasashen waje ke yi mene abin yi jaridar ta ce ana cikin wannan yanayi ne a wani lokacin da majalisar cnsp ke ganin alaman sanarwoyi masu cin karo da juna daga kungiyar yawo dangane da wannan badakala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da Sile. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa sabon takunkumin ƙungiyar tarayyar turai ta EU zai rage tubalin tattalin arzikin Rasha na yaƙi da ƙasarsa. Ya ƙara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da abokan hulɗarmu mu domin tabbatar da cewa takunkumin da turai ta kakaba ya yi aiki a duk faɗin duniya sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin ya jaddada muhimmancin isra'ila ta dakile yawan asarar rayukan fararen hula a gaza mai ɗimbin yawan jama'a ya kuma nana ta kudurin amurka na marawa isra'ila baya a yakin da take yi da hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a isra'ila tare da takuransa yob gallant austin ya yi kiran da sako sauran mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a gaza kana ya jaddada haƙƙin isra'ila na kare kanta a wani labarin kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna da shugabannin isra'ila kan hanyoyin rage yawan manyan ayyukan yaƙi a gaza to amma ya ce washington bata sanya wani jadawalin lokaci ba duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suke yi na a tsagaita buɗe wuta lokaci na ƙara ƙurewa majalisar dokokin amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka domin samun ƙuri'un 'yan republican a zauren majalisar ajiyar litinin shugaban masu rinjaya majalisar dattawa chuck schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta ɗauki lokaci sabon shugaban ƙasar argentina javier milei ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin ƙasar tun bayan rantsar da shi a ranar goma ga watan disamba kuma a cewar manyan jami'an gwamnatinsa a shirye yake ya cika alkawarinsa na mamaye tattalin arzikin ƙasarsa da kudaden dala nile ya hau karagar mulki a daidai lokacin da argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki da wani bangare ake ganin gwamnatin da ta gabata ta haddasa wacce ta kwashe tsawon shekaru tana buga kudade don samarwa hukumomin gwamnati fiye da kudaden shigarta. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto labarai sai kuma Solomon abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.